'Yan Najeriya da wasu 'yan Ghana kimanin 44 aka ta sakiyarsu kasashensu na asali bayan da gwamnatin Birtaniya ta ce ta same su da laifin zama ba bisa ƙa'ida ba. Jaridar Guardian na nata ɓangaren da ake buga a kasar ta Birtaniya ta bayyana damuwa a game da yanayin da ta ce ta samu 'yanci ranin gabanin a mayar da su kasashensu inda ta tattauna da wani da ya yunkurin hallaka kansa da kuma wani da ya bayyana takaici na cewa ya zauna a ingila na tsawon shekaru sha biyar amma duk da haka aka ƙi amincewa da buƙatar neman mafakarsa hajiya hawa'u yusuf 'yar jarida ce a birtaniya da ke kuma aikin fassara tsakanin 'yan gudun hijira ta shaida muryar amurka kaɗan daga cikin dalilan da ta ce suka saka gwamnatin birtaniya ɗaukar wannan matakin waɗansu sun zo neman mafaka ne saboda wasu dalilai da suka tsara waɗansu ma ƙarya suke waɗansu kuma da gaske suke waɗansu kuma ba laifinsu ba ne ba iyayen gidansu ne masu kuɗi na ƙasashenmu na najeriya ko ghana suke kawo su gidajensu su zo su zaunar da su saboda su samu amfanin kansu wato ma'ana za su dinga musu aikin boyi-boyi kamar yadda muke kira a gida iyalansu in sun zo kuma su ta musu hidima to ire-iren wannan sai ga sun buge sun tashi ba su da komai idan hukuma ta yo kansu suka iske ba su da komai ba su da takardun zama me ya rage illa a mayar da su a nashi bangaren malam sadiq wai ya ce da dama masu zama ba bisa ka'ida ba suna yaudarar kansu da wasu canfe-canfe da ke ba su ƙarin gwiwa fatali da gargaɗin gwamnati. Al misali, wani sun ci magani a kashe maganinsu ko kuma wayansu suna nan wayan da yake ba su ci magani ba aka kama su gaba daya ba bar su ci magani a abin gansu a deport su. To tun dai bayan da jam'iyyar Labour ta hau kan mulki a watan Yulin da ya gabata. Rahotanni sun tabbatar da cewa an fitar da 'yanci rani kimanin dubu uku da ɗari shida da suka fito daga ƙasashe daban-daban. Malam Nura Ahmad mai goyon bayan jam'iyyar Labour ya ce dama ya san za a rana. Akwai matsin lamba daga ita gwamnatin Birtaniya tun ita ta jam'iyyar leba saboda alkawarin da ta ɗaure mai 'yan ƙasa na cewa idan Allah ya ba su ikon cin mulki su ma za su duba harkar shigowar baƙi saboda suna ganin kamar cewa baƙi sun masu kaka gida ko kuma suna ana su cikin gida samun aiki. To gwamnatin Birtaniya da ta sha alwashin ci gaba da korar baƙin da ke zama mata a ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. Har wa yau Malam Nura ya ce wannan ƙalubale ne ga shugabannin ƙasashen Afirka. Dole ne shugabannin suma Afirka ya kasance sun yi hoɓɓasa na ganin cewa sun ƙara taimakawa al'ummar su su fita daga cikin ƙangin tsallakowa ƙetare domin neman wata aiki ko kuma wata wata dama. Ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.